Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Assalamu alaikum jama'a masu sauraron Studio Kalangu barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wata sabuwar muhara ta Studio Kalangu kada ku shagala Studio Kalangu na zo muku kai tsaye tare da shirye-shiryen da muka saba gabatar muku na muhawara wanda muke watsa muku su kai tsaye tare da kyaukyawar hulɗa da gidajen rediyo talatin da hudu ke sassan wannan ƙasa tamu guda takwas. To Mahara Sido Kalangu wata dama ce ta tattaunawa batutuwa da dama da suka shafi tattalin arziki zamantakewar al'umma ilimi kiwo da dai sauransu inda muke gayyato ƙwararru da muke tattauna tare da su domin ba da amsa kan batutuwan da kuke azawa kanku tambaya a kodayaushe. A yau Sido Kalangu Mahara ta ta mai da hankali kan shirya mayan bukukuwa a wannan ƙasa mu ta Nijar. Shin shirya waɗannan mayan bukukuwa wani alheri ne ƙaruwa ce suke kama wannan ƙasa tamu ta Nijar da kuma al'ummata. A game da wannan batu ne mai muhimmancin gaske ne muka shirya domin wannan muhawara ta yau kuma a nan ɗakin magana wato na muhawara Sido Kalangu ina tare da Malam Umaru Arzika to mai ba shawara akan harkokin fasaha baje kulan ƙasa da ƙasa na ayyukan hannu na ɗiya mata da ake kira SAFEM. Malam Umaru Arzika barka da warhaka. barka ka na gode. Kuma idan komai ya zo daidai za mu kasancewa tare da Malam Salim Salim Zangina gaban wannan baje kolin ƙasa na watsa labarai kan ci gaba a wannan ƙasa ta ta Nijar da ake kira Sanida. To kafin sannan mu san cewa baje kolin kayayyakin hannu na mata SAFEM a cewar masu shirya shi na da burin bunƙasa amfani da kayayyakin aikin hannu na gargajiya na mata domin mata. Haka kuma da samarwa Nijar wani tsarin bunƙasa kayayyakin hannu na Afirka. Afirka da ke fifita mata baja kolin ƙasa na labaran ci gaba a Nijar sani da na hangen bunƙasa ayyukan ci gaba na dukkan hukumomi ƙungiyoyi da ƙungiyoyi masu zaman kansu da kamfanoni da ke aiki a Nijar tare da taimakon wani tsarin watsa labarai kai tsaye tsakanin waɗannan masu ruwa da tsaki kan ci gaba da kuma al'ummomi domin raya hada-hada da niyyar waɗannan al'ummomi kan muradun rage talauci nan da shekara ta dubu da talatin. Haka kuma baje koli wani muhimmin muhimmin taro ne wani biki ne da zai ba 'yan kasuwa damar bunƙasa da tallata kayayyakinsu haka kuma wata babbar dama ce ta ƙara sanin Nijar da alheranta a idon duniya. An ce mana ma a daidai wannan lokaci yana kan layi. Eh, Salamu alaikum. Alaikum assalam. Ko za ku iya gabatar da kanku da matsayinku? Yawwa ni ne Salim Salim Zangina kenan ana ce a Faransanci Comitaire na Salon National d'Information sur le Développement Salim da ke ta tara duk abun da kamar Nijar ke da kamar ministerori dai masu aiki kamar bisa kan fannin tayyan kasanmu mhm. a nan kata development mhm. duk suna gamuwa kenan duk shekara su guda mhm. su zo su tamtamna da da citoyen kenan da 'yan kasa dukkan aikin da sun yi a cikin shekara. To Malam Salim Salim ku tsakan layi ka dawo gare ka Malam Umaru Arzika ku gabatar da kanku da matsayinku kenan. Don na gode ni ne Malam Umaru Arzika don kuma ba shawara ga Agence Safam don babban ma'aikata ma'aikata wadda ta ƙasa wadda ke kula da ka wannan babban taro na kasuwanci na ayyukan mata wanda ake ce ma Agence Safam a Niger. To madalla Amala Umaru tambaya ta ta farko gare ka shine waɗannan ƙalubaloli ne ake fuskanta a wannan ƙasa tamu idan ka ce ana son a shirya babban taro kamar wannan baje koli na ƙasa da ƙasa na mata wato Safam. Don ka kayan na fara dai mm-hmm. ne a mika mai gaisuwa ta ita babba directrice general ta safam madam amadu mairawa da duk ma'aikatan agence agence safam mhm. don ka ina dawa bisa tambayar taku eh, ita watan babban ma'aikata da ake cema agence safam mhm. salon de l'artisanat salon international de l'artisanat pour la femme don ka shi gurin nashi eh, ya bunƙasa ayyukan ayyukan hannu mhm. masu mahimmanci na mata eh, an ce salon international de l'artisanat pour la femme et la femme mm. don aiki ne na hannu waɗanda mata ke yi yi da aiki kuma na hannu waɗanda maza ke yi amma da mata ke unhani da shi mhm. shi yasa kun ga ana wannan babban taro watan babbar kasuwa ta safam za a gama mata da maza kowa na bunƙasa kan kowa na saida mm. amma mata sun yi wa an yi ba mata ƙarfi cikin wannan abu mhm. eh, to kamar waɗannan matsaloli ne wato ake fuskanta wajen shirya irin waɗannan mayan bukukuwa to kusan eh, dangance da gurin da safam ta sama gaba ta haɗa cikin ƙasa wuri guda mm. eh, duk masu sana'a a hannu ko kuma su sai da waɗannan kayan aiki ba karamin aiki ne ba don ka ita safam sun take duk masu aikin hannu na niger da na ƙasashen waje sa safam salon ne international akwai ƙasashen afirka wajen ƙasa talatin da biyar mhm. da ake son a haɗa wuri guda kun san wannan ba ƙaramin aiki ne ba sosai to wannan babban taro kuma na kasuwanci za a yin shi tsawon kwana goma to kun ga wannan ba karamin aiki ne ba dangance da wannan guri eh, akwai ayyukan da safam ta yi dama amma irin wanga tsari wani bi shi na yiwa a samu matsaloli matsala eh, wadda muke so mu kauce yanzu nan warin dai matsala ta ta wuri so muke bar ma safam ta samu wurin ta dindimdim na kanta wannan mu cikin neman shi hmm. a yanzu din ana cikin aji na goma na wannan tsari don mu tunan da ku ke wannan tsari wata babbar kasuwa ta safam ana yin shi eh, cikin shekara biyu ana yin shi aji ɗai hmm. don san ake bar ma a gudu mahimmancin abun kuma babban tsari ne shekara biyu zuwa shekara biyu ake ake yin shi to malam zan sake dawo gari ka bari in koma kan Malam Salim Salim Zangina kana jina. Eh, to eh. a wannan kasa tamu a wannan lokaci ya ne ake shirya irin wasu mayan taruka ko mayan bukukuwa a wannan kasa tamu yana da sauki a tsara su? la aiki ne ba. Na'am. Tunda mutane suna ga atele suna ji a radio kaman harka wanda an yi an gama in lahiya alhamdulillah amma kalkashin wanda suke gani in nan ko wanda suke ji babban aiki ne ake ake ake ake abun ga ake shirya nan inda mm-hmm. kaga du abun ga du haraka wanda an ce za a taru da mutane kaman da yawa hakan ga mm-hmm. ko ya an kai sai an samu matsala na'am kuma kayan ma a iso da taron kaman shirye-shiryen ma ne ke da wahala inda kasar ga tamu kasa ce wadda anka ce eh, shell in kaman harakan taro-taron nan mm-hmm. grand evenement ka ne pas facile ba a abun wasa ne tunda abun farkon shine matsalan kudin mhm. tunda yau a cikin duniya ga komi za ka yi sai ka shirya kun shirin nan akwai ko ka yi akwai harkar kudi wadda za ta zo sosai tare kudin shine a yi babban matsalan mm. tunda yau kowane taro an ce za a yi sai ka je ka nemo kudin wajen kaman an ce a faransanci sponsor mm. sponsor shine kaman kamfanoni wanda wanda suke kawo tallafi eh wanda za su taimaka ma abun ga taron a yi shi yadda ya kamata hmm. to sponsor in nan yau a cikin kasan mu ba abun wasa ne ba ka gani don sai ka shigo ka huto sai ka yi abun ga ka yi kaman ka ga kaman relational mutanen da ka sani su zo su kama ma su yi ta waye hmm. suna ta cicira mutane haka nan sai don nan sai babban aiki ne dai za a ce haka nan don shine farkon matsalan da vraiment duk wanda ya shiga cikin wanga harkokin zai gamu da su eh, to malam salim salim zangina ai akwai wannan babban ma'aikata wadda aka dora kuma nauyin shirewa mayan bukukuwa a wannan ƙasa tamu ta Nijar tun lokacin da Nijar ta karɓi wannan wasanni na francophonie. Mhm. To ita ba ta kawo maku gudunmuwa ne ko koya ne? Eh shi ne koz ko? Eh. To koz ka san koz uh, za a ce kaman kamfani ne na gwamnati mm. nan koz uh, kaman wajen babban eh, evenement na gwamnati shi ne yake fara kula da su kaman shi ne prioritar shi ne kaman mm. za a ce. Shi ne dai na farko a ginshiƙin shi ne eh, ne wanda zai fara magana kan wannan batu. Yawwa farkon yana kula ne ke da babban buki na gwamnati. Mhm. Bai da kaman uzumi hakan ga ya zo ya kama mu muna yi mu mu gane su su muna afi su muna konsai kaman su mu kawo gudunmuwa da tallafi haka dai na koda na dai fasa'a ne ko eh, kwarewa. Suna taimake mu bisa wannan amma ba za su zo su ce kaman du ai du abun da du aikin su ne za su yi sha tunda mu ma for example cikin harakan sani da in. Mm. ari agence a muna da agence din mu emergence conseil communication donc emergence ne ke yin tani da in ke tsara ke shiryawa eh, kenan yawa emergence ke tsara wa shi donc kenan ko mi mun kai muna je ne mu shawara da ko koji ya mu conseil ya ba mu appui technique hmm. amma organisation mu dai za mu yi shi da kanmu kuma ko da ba wai kaman kudi za ka je ka neman wajen shi a yanda nake ne kaman tantauna ne za ku yi kuma su taimake ka da shawara da shawarwari da ilimin su eh bisa kan eh, bisa kan a taron eh. amma ba wai kamar wani kudi ne za su baka ko wani abun da hakan ga ha'a ba haka na ba kuma in ma mu wuce wannan abun ga masalan a kamar cikin kasan mu Niger har yanzu ba ga amfanin babban buki kamar irin safen ko sami ko wani sanet hmm. masalan ba kama darajar wanga buki tunda kaga irin wanga babban taron ga suna da abun ga albarka da yawa mhm. wato akwai alheri sosai ga kasa akwai alheri sosai ma sosai ma tunda kaga kamar yau eh, cikin duniyar ga ko da an kanka yi kasa yana bukata eh, kaman an ce publicity yana bukata a san wato yana tallata kasa eh daga mutanen waje su kamata su san kasan kenan hmm. wanga babban bukin ga namu ko safem ko sani da ko wani sane ko wani abun ga su ne za su kawo kaman mutane an duniya da san menene a ce Niger kenan mutane su dan leka su ga wanga kasa menene a ciki bisa fannin kaman mata aikin da suke bisa kan minister menene minister suke nan hmm. gari kamar aiki duk wannan babban bukin ga su za su sa a yi wannan kun da wannan kuma na san za ka min tambaya amma buki ne wanda kuma suna kawo a kamar arziki cikin kasa na'am tunda manyan manyan kudi ne ake kashe cikin tsarin sagani ko mm, sosai kenan buki ne wanda suna da abun da suna da suna da vraiment muhimmanci suna da abun da albarka alheri da yawa wato kasa za ta amfana sosai idan ana irin waɗannan bukukuwa arziki zai shigo cikin kasa yawa arziki zai shigo ma arziki zai shigo amma yau kaga kasan mu ba kama wannan darajar darajar taron nan don shi ne vraiment hmm. muna ga bugu da kula in ka je nan ga Cote d'Ivoire ka Burkina yau ka je Togo ko ina yau irin wanga babban taron ga su ne ake sa gaba tunda ba ka iya ka je cikin radio ko tele ka sa publicity na kasa ka ce Niger kasa ne mai hakan ha'a amma bisa kan kamar wanga babban taro ne za ku hau ku gwamnati za ku yi afiye za ku kama ma irin taro an sa taron za a sa cikin tele fa dukkan waɗannan kafafe za su zo su tallata kuma wannan biki da wannan ƙasa tamu. Ko da an kai duniya sai ta san an yi taro a Niger kuma ga taron na an kai da mutanen an kai za su ga kuma ga tele za su ga imaji na Niger. Eh to malam malam zangina ban ginci eh. lumfashin ka ba shin to a ganin ka me ke kawo waɗannan irin wannan bukukuwa ba a samun nasarar tsara sosai kamar sauran ƙasashe kamar yadda ka zaina Cote d'Ivoire ko Burkina Faso me yasa Niger komi yana dan ba a cin nasara idan an ka zo a shirin? shirya shi. Yawwa kashi to duk matsalan ya an kai cikin kasa kowane fanni ne suna da kamar a ce ganji guda shine la volonté politique mm, niyya ta siyasa da ta niyya yan shugabanni komi anniya ne komi mm. anniya ne kenan anniyan nan ne babu anniyan kuma anniyan ina ce babu shi tun da har yanzu dai mutanen da a gaban kaman eh, minister wanda ya kamata ya yi kula da duk harakan culture mhm. duk harakan événementiel kenan minister de la culture kenan mhm. ko haka minister din nan ne har yanzu dai za a ce ba su kama shiki ba tunda in dai sun gane da alherin da a cikin irin wanga taro da ko kaga kaman wani problem na san abun ga eh, abun ga farar ina da bisa plato zai magana shi mm, Mala Umar ko eh, yawa to ko shi kamar mu wurin da ake irin wanga taro ya za a ce yau sanis an yi shekara nawa ana sanis har yanzu sanis bai da wurin shi wanda za a ce wanga wurin na sanis ne mm. a ah, haba eh, jama'a ta san wanga bai kamata ba nan ga in ka je burkina akwai siyawo akwai sasfako duk in ka tafi zaka ga an kama wurin su ga wurin su nan wato akwai keɓaɓɓen wurare takanas da eh, aka keɓe na amu wannan ba ma hali wannan sai da zaktar hawa siyawo da hmm? muka yi duk shekara ina ina shekaru ina zuwa sai da zaktar hawa an ka kama hakan ga babba ne wuri babba ne wanga kawai siyawo ne ake yi cikin shi eh to ba kai ni waɗannan kasashe sun yi Nijar eh, matsayi a duniya eh sun gane da irin wanga taro yana kawo musu turist kamar baki ya mu ya buɗe ido haka a nasarar na in sun zo ma kashe kuɗi za su yi za su je cikin hotel kaga za su doki lokacin taxi za su je cikin restaurant bayan restaurant din nan kuma in sun zo bisa a taron suna kashe kuɗi kuma suna ta ce kayaki wanda an kawo exposition mhm. ka gani ko kenan il faut que kamar a samu wannan aniya politik din nan autorité politik sun kamata su gane yau kamar harakar uranium din nan harkar wani petrol sai ya isa ba a yi a ce kamar za a gina kasa bisa kawai uranium bisa petrol bisa wani Eh, abun ga eh, zinariya a'a an kamata ne a yi abun da aka ce diversification kenan a bude hanyar tashi bunƙasa wasu ayyuka na ci gaban ƙasa eh, kenan dole ne man mm. ko ina cikin duniya haka nan ne man ba ba ka zamana bisa abu guda ka ce kai kai dogaro da shi taruwan ka kai kawai bisa uranium ne za ka yi shi mm. uranium an yi shi a lokacin shi ya zo ya wuce yau an kamata ne yau a yi ta innovation innovation ne a yi misali a samu sabon hanyoyi na kawo arziki wanda za su kawo arziki kuma cikin cikin kasa wanga babban taro kamar sami kamar sami kamar mhm. safen kamar sami dukan su suna cikin hanyar arziki na kasar mu Nijar to malam zangina ka tsaya kan layi zan dawo gare ka kafin in dawo anan ɗakin magana malam Umaru tun wa kafuwa wannan dandali na na baje kolin safen eh, yau da kusan wato a karo na goma wannan safen ake shirya shi a wannan kasa ta ta Nijar kuma do shekaru bibi na ake shirawa to an ka jimta wannan abin za a alheri ne ta fuska tattalin tattalin arziki ga wannan ƙasa waɗannan ayyuka na safem suka kawo. Eh, na gode, kahin kai ga tambayar taku ta alherin da ake samu lokacin da ake tsara edition ta safam mm. zan ɗan dawo kaɗan da yarda ku bisa tsare-tsaren tun da mm. ɗazu na mm-hmm. fara faɗa muku matsala da ke garin babban matsala da ke mm-hmm. garin mu ta wajen fili da yanzu mu kokowa. Shi ne ma zangina ma ya taɓa wannan magana. Wala mu a ɓannin safam shine dai muke kukan zuwa ga gwamnati a shayi mana hawaye bisa wannan fili na na safam mu samu abun da ake cima sai permanent inda za a mu baza watan koli bisa tsare-tsaren safam ita safam da kuke gani eh, taron da kuke gani wannan karshen abu ne kuke gani kafin a kai wannan lokaci mm-hmm. akwai ayyuka da dama waɗanda ake yi akwai abun da ake cima komite national komite ce na ƙasa gaba ɗaya wanda ake girka wanda ke kula da wannan tsari musamman kun ga wagga shekara 2019 in Allah ya kai mu ƙarshen shekara wajen watan Nuwambar zuwa Desambar akwai aji na goma sha ɗai na edition ɗin na safam da za yanzu yanzu ne da ya abin da ake cema da route tsare-tsaren da ya kamata a yi da ya wannan mun kammala shi bisa takarda an yi shi da dai an yi shi wanda ya kamata yanzu aiwatar ne ana dai kan hanya ke. wala tsarin abin da ake cema kun san bai yiwu a ce sai ana gobe za a buɗe tarin muhawar aikin to tsarin yanzu ɗin cikin janvier farkon shekara da ya wannan tsarin an yi shi na nan yanzu aikata kawai za a yi kafin a kai wannan lokaci akwai komite babban komite zamgirka mhm. shi wannan komite akwai eh, shika-shika waɗanda ke ƙarshen shi shi wannan kwamite kuma minister din eh, na ƙasa minister din tourism mhm. shi nan ke shi ke jagoranci wannan kwamite mhm. dan na faɗa muku muhimmancin wannan abu kuma gudunmuwa taimakon da muke samu zuwa ga gwamnati minister din yawon bude ido da aikin hannu da wancan minister kuma wanda ke kula da harka eh, bunƙasa harko aikin aikin mata ɗin mata mhm. don ku waɗannan suke shugaban wannan kwamite din ƙarƙashin wannan kwamite akwai tsari waɗanda ya kama su kula da harka exposition wannan wurin da ke gwamnati jaurin waɗanda ke kula da harkar runhuwa a zawanga guri akwai wannan akwai komite daban da an kashe akwai komite wanda ke kula da tarbon baki eh, akwai ibershima da mm. protocol wannan shi ma babban komite ne ko komite wanda aikin shi kawai nemi kuɗi ne mm. eh, commission finance eh, yanzu sun sun fara aiki akwai wani babban komite kuma wanda ke kula da concours kamar sun ake waɗanda sun kai a ayi waɗanda sun kai abun a zo a gani su ma ana yaba su ana ba su gudunmuwa vraiment dan a taimaka musu gobe su yi abun da yake na yau din mm. wato kuna dai fata a wannan karo dai wannan baje koli na goma sha ɗaya da za a yi ya wuce ma gurin ne kuma alhamdulillah alhamdulillah kowace edition da an kai sai muga kama an samu ci gaba dan eh, zan dan tuno muku lokacin da muka fara ga baje koli ta safam aji na warin da an kai na mize tun shekara 2000 da an fara shi mm. wajen kasa eh, uku ta Niger da wata kasa wili su an ka gaita mm. wanga exposition na mize national mm, ta farkon daga nan an kaga kamar wurin ya mace bai isha dangance da masu baje kolin da ke zuwa an ka ɗauka daga nan an ka kai shi can village artisanal na wadata nan ɗin ma abun na bunƙasuwa abun na bunƙasuwa daga ƙasa uku abun har ya kai ƙasa biyar ƙasa goma a yanzu ɗin ƙasa wajen talatin da biyar muke ta waɗanda ke zuwa gwani wurin har ya kai wannan hilin na village artisanal wadata muka ga wurin ya mace bai isa su yanzu an ka ɗauko shi daga nan an ka maido shi nan hili na palais de vente na mm. a yanzu ɗin wannan hilin mu ga namu gani birama ya yi ƙarai karami dangance da vraiment karo da ake samu unhanin da ake samu jama'a da ke hallara da masu sai da kayan nasu da masu saye da masu zuwa yan yawo bude ido su ga abin da ke yi eh to mu dawo kan wannan tambaya tawa shin wani alfanu ne a tsawon waɗannan baje koli na safam da an kai eh, hakaru na goma wace riba ce suka kawo ma yan ƙasa ƙasar da ya tamu to babba da ribar da ake samu sai mu diba dangance da su masu wannan aikin hannu mm. ana dibin kama bunƙasa alheri cikin ƙasa waɗannan matan masu aikin hannu waɗannan suna nan sun kware eh, mu eh, taimakon da muke musu a zo a gayyaci masu kuɗi masu hannu da shuni masu saye diyan kasuwa a tsara wannan babban baje koli su zo a ba su a ba waɗannan mata su sai da kansu mm. to alhamdulillah matan nan gaskiya mu gurin da muke nema mun ci wannan guri biskin mata na sarrafawa suna samun shiga ana samun shiga sosai ma mm. dan biskar lissafin da muke yi wannan cinikin da mata ke yi mhm. yanzu yan diba an ga kamar cinikin da ake samu cikin kwanakin nan goma ya ribaya cinikin da suke samu na shekara biyu mhm. cikin kwana goma mhm. ya kai lokacin da ma mu tun da tsari ne akwai lokacin da yan muka ce waɗannan waɗannan matan an zo ƙarshen baje kolin a tsaida mm. roƙon mu suke da Allah a bari an ƙara musu dan kowace a yi wani bonus a ƙara musu kwanaki <laughs> dan sun gwada min kamin suna samun wani wato tattalin arzikin namu na. tattalin arziki na karuwa abu na biyu mhm. waɗannan matan suna samun umarni mhm. amma biskan arziki na ƙasa eh, ɗazuna shi ɗan uwana shina zancen mhm. zangina shina zancen iranium ya waɗi gaskiya iranium yanzu ya riga ya wuce akwai petrol iranium da petrol ana samun arziki sosai amma arziki ne wanda yan ba nan da shekaru kaɗan ƙariya za su shi wanga aikin hannu ba ƙariya abu ne wanda ya dogara bisa al'adunmu bisa ayyukan da mu da kanmu mu buƙatar su ma son su kuma eh, yan kasuwa da turawa abu ne da suke nema suna neman sosai ana so a sai su wato duk wata ƙasa al'adunta ne ke bayyana ta ke bayyana ta kenan nan dama ce an ka ba ƙasa barma ta ƙara arzikinta nan mhm. mu yanzu nan annan Nijar masu aikin suna bunƙasa suna sarrafa kaya mhm. masu eh Umaru ban ce lumfashin ka ba malam Salim Salim Zangina ya ce eh, matsala inda take kamar ba a mai da hankali kan bunƙasa waɗannan mayan bukukuwa da ake a cikin wannan ƙasa ta inda ya bada misalin Burkina Faso da kuma ƙasar Cote d'Ivoire kai eh, ya naka ra'ayi kan wannan batu to mu gaskiya sai mu ce alhamdulillah gaskiya eh, gwamnati na taimaka muna sai dai akwai ana ana baka amma kuma kana neman ƙari eh, dangance dangance da mu burin mu mhm. dangance da matsayin da muka kai mhm. dan mu a samu taimakon marem din mu da gwamnati wajen minister mhm. eh, na yawon bude da wanda aikin hannu da minister din promotion da wasu partenaire partenaire din masanu da shi waɗanda ke tallafa ma ajin safam amma a yanzu din dangance da matsayin da safam ta kai mu neman ƙari kuma dan shi ɗazu ni ce ma mu abun da matsalar a yanzu din wannan hilin shine muke son yau gwamnati ce mana ga hilin da an ka bamu na safam dan a yau da mu samu wannan hili akwai masu hannu da shi wannan za su taimaka mana a gina mana wannan wurin namu wanda ya yi ma wannan na eh, fuwar da ake can Dakar da na da na siyawo to wannan shine muke jina a yau din gwamnati gwamnati bamu wannan wuri dazu na ce ma eh, ita watan safam vraiment eh, akwai tana bunƙasa a jikin ƙasa mhm. don kun ga aikin da mata ke yi aikin da artisan ke daban suna kawo arziki arziki sosai na ayyuka ne da ake yi ake saidawa a kasashen waje kenan ita production din abin da muke suna karuwa kuma suna sa kuɗi a cikin ƙasa kenan duk aikin da an kai duk aikin da an ka sarrafa an ka saida an ka saida mu kasashen waje kenan mu aikin namu na bunƙasuwa kuma kuɗi na shiga daga kasashen waje zuwa Niger kenan nan balance din mu commercial da wajen kuɗi kuɗi na shiga sosai wato riba biyu dai za riba biyu za a samu biyu da biyu za a samu <laughs> to bala Umar nagode malam Salim Salim zangina kana shi na? Eh, ina jin kamar. Eh, to, eh, mu dawo kan shin wato Nijar ta tanadi wuraren da ta kamata su rika karɓar irin waɗannan bukukuwa na baje koli a wannan ƙasa tamu ta Nijar koko dai da saura. Eh, to, kasa abun da akwai wurare ana samun su kamar kana ni kamar Palais de Congrès da Eh, haka gine-gine ba. Eh, to akwai su amma ka san model in su ne kamar yadda an ka gine su. Shine wata rana bai zo daidai da yanda mu muke so kamar mu mu jera abun ga mu eh, abun ga batun mu ka gane mhm. kaga for example eh, da safan din da sanid din da safan da sanif din duka ce son da kamar salon exposition ne mhm. baje koli ne mutane su zo su ga ayyukan da ake yi to kaga abu guda bor eh, da duka wannan wuraren nan kamar palais de congrès ba dukan su ne yanda an ka gina su yana zuwa da abun da muke so na'am wato fasalin gina su din ba zuwa daidai da yadda ake so a karɓi ido wannan bukukuwa kwaskwarima kwaskwarima ana ta kwaskwarima haka nan dai don a hmm. samu dai a abun ga a jajjera san da da komai da komai haka kuma abu biyu koma wurin yana yi kama a ce palais da sport kaga mutane suna suna exposition nan mhm. Koma wurin yana yi kuma akwai harkar kuɗin kamar kuɗin da zaka biya in nan kwana biyu kwana uku ko wato kana nufin haya wuri kenan a haya wurin ai shine kuma wani matsala man kuma kaga can daban hmm. a lokacin inda an kama mun wuri guda ne wanda za a ce kamar wurin nan duk salon da za a yi da satam in ne da da in ne da sanat in ne da wani wani duwa ne duk ku zo nan ga koyi abun sai nan ka zo ka ya zo mun da sauri haka nan ka da sauki haka sosai eh to shi ne babban matsala ai dama mm. don an samu da sha wannan an yi regalar shi da dama to kuma mu proposition da muka yi kuma ta gaba ya ta muka ce kama a samu a aza abin da muka ce fund d'investissement da entrepreneurial culturel mm. wato wani asusu ne kuke so ko ta eh, gidauniya yawa mm. yawa malam ka gane da shi asusu ne wanda za a aje kuma asusun nan ba kamar za a baka ne ka ji kawai ka yi abun ka yi taron ta kamar kana zo ne kamar banki ne mhm. an ka samu tun da wata rana ka sai ka samu wanda zai kama ma cikin aiki a cikin abun ga cikin aikin kamar a ce salon din amma wanda kudin ne kuma zai je can ya jira ka gane ya jima mhm. ya jima kenan inda akwai wannan asusu ne kenan sai a zo a karbi cikin asusun nan a yi aikin kuma in an samu yanzu sponsor din ya ba da kudin da yake zai bada sai ka zo ka mai da cikin A asusun ka gane mhm. wannan shi ko ina ce zai kawo kamar zai kawo sauki cikin tafiyan ka gane na'am eto eh malam zangina ina ganin kuma idan ka ɗauko batun harkar kuɗi to idan babu kuɗi ba ka ganin harkar tana iya kasancewa wani watar na ƙaƙi na kawo matsala wajen shirya irin waɗannan mayan bukukuwa ko baje koli a wannan ƙasa ta ta Nijar idan babu waɗannan kuɗaɗe. A to kasan abin ga eh, duk wannan babban taron ga da kace gani babban taro ba kaman kai ne mai yin shi ba kai ne ka ce kaman zan yi babban taro ba ha babban taro shi ne zai zo da kirmin shi ka gani mm-hmm. kamar duk taron da ka yi ba kai ne ka zo ka ce mutane a ah, zan yi babban taro ha abin da a taron shi ne zai yi taron kai zan babba mm-hmm. ga yau kamar mutum doki misali mata ga yau su ne a gaban komi yau an ka ce entrepreneur ne mm. an ka ce droit de sam an ka ce komi komi yau cikin duniya mata an ka sa gaba tun da an ka ga kaman ana zaluntan su ana abun nan su ne yau ana yi kokari wato su ne da ake fifitawa sosai yau su ne kamata kama man su ma su su ruto daga daga duhu ka gane mhm. kenan kowane taro wanda kai bisa mata wannan insha Allah sai ya zama babban taro ka gane mm. to shi da nake ni kaman taron san dai ka samu abin da dalalin taron ka babban dalili ne to ko ya an kai taron ka sai ya zama babba kuma yanzu kudaden wanda kai maganan nan kudaden suna shigo tunda abu guda kaga kaman exposition ɗin nan duk wanda zai zo ya yi expose kamar duk wanda zai zo gwada abin da aikin shi ko kayan shi idea ya ce ma da sanet in da satem in da sanid in duka wanda ka zo ya exposition in shi ya biya ne ya zo ya gwada kayan shi ko ko ya gwada aikin idan mm-hmm. ko da an kai dai kudi za su shigo amma ba shi ne kamar abin ga alherin ba wannan kare ne alheri ba mm-hmm. kaga mutanen da ke aiki cikin yan wa'an taron ga ai su ma biyan su ake ma mm-hmm. kenan kaga wani arziki ne wanda mu ma wanda muke ba da mutane wanda suna zo su kama mu cikin abun da akwai yara kamar mu a cikin sani din akwai yara kamar a ce ashirin ko ma talatin wanda muna sa su yi aiki taki guda hakan ga suna bisa sani da in ne mm. Kuma yaran dukan su kuma biya su a cikin satin nan. Wato wata dama ce da ta hana zaman zaman kashe wando ga matasa. Kana aiki ai ka samu kudin ka sayo kayye ko ka sayo bikma. kai Kare kun bayan wannan duk taron nan namu muna ana ce luwe ana lokaci Kuna haya kai kayayyaki muna hayan kayaki kamar a wani bashi wani shez wani tabi mhm. ai kuma mutanen nan kudi za mu bashi su kawo mana kayakin nan kenan kaga wani kuma wani arziki ne wannan ko za mu sako ma kamfani kamfani abin ga na kasan mu kuma ka mhm, gani mhm. ko eh to malam zangina ya kake kallon makomar wa tsare-tsaren mayan bukukuwa da baje koli a cikin wannan kasa tamu a nan gaba ya kake ganin zai kasancewa to wallahi in dai ba kama ciki ba ka gani abun ba zai zo dai ba tunda zan doko ma misali eh, haka yeah. Eh, guda kaga yau fima mhm. kun ga fima wanda ya wuce dan marok an ka je an ka yi shi mm. kuma da an ka yi shi marok an ni na san na tabbata kuma ba don kama a ce alfadi bai so kasan shi ne ko ko bai so a yi shi kasan shi ne mhm. amma ina tsammani harkar da yake ta zo yanda ya ga in dai ba ya fara kai fiman nan waje nan ga a cikin nijar ga fiman nan sai ta mutu eh, kana ganin wannan ne ya kawo haka kenan kuma watakila malam zangina ina so kenan watakila kuma a nan gaba in harka ba ta yi kuna iya kuma da wannan sani da ɗin wata wata ƙasa kamar Burkina Faso ko kuma Senegal. Wannan hakika ce kama sani da ma international internationalization su ja yi ma wannan ma dubin da zasu in gama eh, za ta zama talon international za ta zama wannan hakika ce dan nan babu ma shakka. To ba ku ganin za ku iya kasancewa wani indararo ba ka ba gida sai daji. Ba ka san ba kaman abu yana da kuma albarka duk da wannan dai kaman Niger dai za ta ci abu ga tun da hmm. kaga kofi ma ko ma da an ka kai shi Maroc zai zamanto dai evenement ne na Niger ko sauya ne. Amma kuma watakila ba a bayyana al'adun wannan ƙasa ta ba a wannan ƙasa ta Maroko tunda Maroko ake yi kenan tana yiwa su 'yan Maroko su ce a bayyana al'adunsu. Yawwa yawwa Maroko za ta ci amma ba albarka Maroko za ta ci shi ko ya an yi. Hmm. Amma da sunan da yi Nijar za ta kama sunan amma Maroko za ta albarka tunda ko duk wanda suka yi kiman kenan Maroko suka tafka cikin hmm. otal na ka restaurant na Maroko ka ci abinci komi komi dai Maroko an kai shi kenan Maroko ya ci albarkan kima. Hmm. Amma kuma vraiment wannan babu wani solution ne gare shi hmm. ko ka ya kana ne ko taron ka kuma zai mutu a zaka lotan to wani kira gare ka ina ina da wani zan ida mm-hmm. muna da wani example ma akwai wannan baton nan sita ko ya ce mishi ana yin shi fale da congress eh. shi ma da yana ba da recompense eh, kamar mata wanda sun ka nuna kuzari wanda suka eh, him ba da himma yawwa ana ce taron nan eh tita mm-hmm. ai tifan kaga yau tifan babu shi yau ya mutu na'am sai eh, mana ya mutu tun da ba a kama kullum na san yana abu amma dai ba a gare shi ko ma Stefan yana nan yau ba ka ji shi yanda kake ji shi da. Kamar a da. To yanzu wanne kira kake ma magabata na ganin irin waɗannan irin bakukuwa da ake tsara da baje koli ba su mutu ba kamar yadda eh, kake cewa. Mun solution inda mun kai mun ka ce kamar repertoire ne an kamata a yi. Mhm. Yau an san du babban taro wanda taro ne mai albarka mai kawo alheri cikin kasar da mu Niger an san taron nan an san akwai su an sa akwai safem akwai an sa akwai sanid an sa akwai kuma an sa akwai su kuma wasu kuma suna nan duk a yi lista in su kama a yi repertoire in su kuma wannan babban taron nan gwamnati ya kama jiki ya ce wanga taron ga naku mun doke su kama a cikin bidje mhm. wannan bai kai ba ku zo kuraye ku yi demarsh in ku na sponsor wannan na kanku ne amma mu mhm. abun da zai yi aikin abun da zai yi taron mu mun doke shi akan mu za mu ba ku kudi ku je ku yi an kamata ya a yi lista in nan tunda Cote d'Ivoire da ko ina ina haka na ake yi gwamnati ce ce ma minister na culture da minister na tourism ku kawo mana list din da taron da kuka ga wanga suna da riba akwai albarka suna eh, kama kasa albarka da riba yawa hmm. mutanen nan su mu za mu doke su an shar sun da taron nan ba mutanen da ke yin su kare ne za su ci albarka duk kasa ne za su za ci albarka kenan hmm. ku kawo mana list din su za mu ba su kudi su je su yi aikin amma yanzu kuna so ku yi kuma sponsor sai ku yi sponsor ɗin ku ku nemo taimakon ku wannan yana shigo cikin aljihu amma mu aikin mu gwamnati ku yawo mana bidje mu za mu doki bidjen nan ku yi taron ku kuma kasa ta ci albarka abu guda mm. abu kuma muka ce kaman wurin da za a yi taron ga kaman uh, uh, yadda nake safen har yanzu ba su da wuri ai wuri guda duk salon da za a yi nijar a ce ku je cikin wurin ga eh gashi nan an shirya muku akwai stand akwai komi da komi kawai da ka tashi ka je ku shirya kawai bisa lokacin ku wanda za ku yi aikin in kun shirya ku je ku yi aikin ku cikin wanga wanga wurin da an kama muku shi naku ne na salon da sa nef da sa nid da sa dukan ku je can ku yi ka gane ko mhm. to kuma abu uku da shi za ida shi ne nace a samu na an fond d'investissement culturel c'est-à-dire kowa ya tashi yana da eh, abun ga taron shi ya je ya karbi kudin wanda zai sa ya fara aiki in ya ida sai ya zo ya mai da kudin da ya karba in nan ya mai da su a wuri ka gane a safon in nan ka gane ko na'am to malam salim salim zangina in akwai wani kira gare ka na minti ɗaya muna jiran ka kafin mu sallame ka to kira da an gare ni shine ina ina jin sana ma duk ka sani duk sai tun da kaga taron da da mu kai mu don mu shi don muna kishin ka mu ne ina ganin eh, eh, layin namu ya yana samun matsala ina ganin za mu sallame malam zangina. eh to bari in dawo a nan ɗakin magana malam Umaru Arzika ka ji dai abin da malam zangina yake ya bayyana. eh kafin in je ga in ji ra'ayin abin ya bayyana ina so in tambaye ka eh waɗanna hanyoyi ne kake ganin za a ƙara tallata wannan baje koli naku eh a san shi a nan ƙasar mu ta Nijar da kuma duniya ganin yadda waɗannan ƙasashe namu suke fuskantar uh, matsalar tsaro a daidai wannan lokaci? To, eh, mun yi dai cikin tsare-tsaren da ya kamata a yi na farkon hari wanda ce. Mm. Shi wanga babban taro hanya ce da an ba ƙasa eh, a santa sosai. Kama mm-hmm. harka eh, yawo na buɗe idanu waɗanda sun sani shayar da waɗanda ba su sani ba dama ce an ba su so su ga al'adun Nijar su ga aikin da ake yi a Nijar. Don kun ga abin da ya shahi Safam in da wani babban taro ake ce Sahel da Sanid da Sanef da duk wani babban taro taro da ake yi mm. a duk akwai matakan da mu masu tsari masu tsari tsarin mu da ke kula da wannan tsari da ita gwamnati matakan da ya kamata ɗauka don a kiyaye waɗannan abubuwa a bunƙasa su kuma su tsa cikin ƙasar mu ɗazu eh, ɗan uwana eh, ya fara matsalolin da an fara samu dangance da eh, wasu taro da ake yi da ake fara a nan Nijar amma daga baya sai a gane su can ƙasashen waje mm. yanda kika kamar harkar fima mm-hmm. na wajen alfadi mm-hmm. da da fespaco da ita eh, siya waɗanda kanta abubuwa ne yan diba kamar a nan nijar an kawar tushen suna nan nijar eh, amma dangance da matsalolin da kun sun kawar samu kuma a can sauran kasashen an ka ba su dama an ka bunkasa an ka ba su dama mm-hmm. an ka karbe su da kyau waɗannan abubuwan zanen sun koma can kenan ba mu din rashi ne ga ƙasa baki to babbar rashi ne babbar rashi ne to ita wata matsala ba mu din zamu ɗauka wannan abu mu kai shi can kasashen waje mm. ban ga dan Nijar da zai ɗauka wani taro daga nan ya kai shi kasashen kenan dole ne ke dole dole ne mm. sai dai kamar tsarin da ake yi a nan ƙasa in kama ba a tsara shi da kyau ba su waɗanda muke gayyata in ba su jin daɗi kuma a can ƙasashen waje in sun ga waga dama ce su janye muna na abun can abubuwan da mu ba mu yi nan sai a ba su dama mm. do facility da ke ci a yi musu mm. facility. A sauƙaƙa musu komai. A sauƙaƙa musu da abun ya koma can. Dan shi mu abun da shahi eh, safam din salon dolar ce zana kurla fam an tuka duk sauƙin da ya kamata a ɗoka eh, a ba waɗannan masu baje kolin nan an tuka mu a ba su dama su zo a sauƙaƙe su zo in bayani ne zan ba su bayani don a wajen safam kun ga a yanzu din masu bashi kolin nan akalla an samu kamar wajen mutum dubu waɗanda ke zuwa kuma waɗannan mutane in sun zo kuɗi za su bada su ɗauki haya waɗannan ruwan haya suke ɗauka kwanakin nan goma amma duk da haka nan suna zuwa kuma yawancin su ƙaruwa yake zan ba su bayani sosai eh, information kafin ma lokacin ya kai lokacin da suke zuwa kuma kamar wani tsari wani tallafi waɗanda ya kamata mu yi musu wajen masafkin za mu taimaka musu wajen waɗanda ke bukata sai a musu reservation wajen hotel hotel wajen masaukin kuma wajen duwan ma nan eh, akwai eh, saukin da muke sauki ne saukin da muke cewa ba dan kasafe kuɗin duwan ba mm-hmm. amma bisa kan harkoki takardu ne kamata a gyara musu dan in sun zo ka bata musu lokaci su bi abun cikin sauki kan su zo mm-hmm. za su aiko mu takardun da mu da duwan ayi aiki in sun zo ba su bata lokaci sai su huce mm-hmm. don waɗannan duk sauki ne cikin tsari abun da zai sa yau in sun zo a Niger su sai da kansu su ga Niger su ga eh, arzikinmu harkokin bunƙasa tattalin kasar mu su gani su ji daɗi kuma abin da zai sa gobe su ji karin dawowa to kun shi mu eh, safa eh, abin da muka sama muka sama gaba yanzu eh to madalla mu dawo kan wannan tambaya ganin wannan safam din a santa cikin wannan ƙasa tamu da duniya shin wani ƙarin hoɓɓasa ne za ku yi domin a santa amma kuma duk da ganin cewa ana cikin wani yanayi na rashin tsaro a shiyar yammacin afirka to eh, shi rashin tsaro sevre akwai rashin tsaro a duniya gaba ɗaya amma a nan niger a nan niger dai alhamdulillah abun da da sauki suka yan kundi biyu da sa'ani tsaro yake a wasu kasashe makwabta nan a Niger verma sai mu gode eh, shugabanninmu da da su zabis kan aikin da suke yi na tsaron kasa alhamdulillah Allah kuma na kiyaye kuma roƙo Allah kuma ya ƙara kiyayewa to shi yasa duk lokacin da muka gayyaci mutane a nan Niger in har ka yawan bude idanu ne in har ka waga kasuwa ce ta bashi kulli ta aiki hannu alhamdulillah ba mu samu matsala ba akan harka harka tsaro ba mhm. amma amma bayani kuma a ƙara ɗauka matakai don a kwatanta mutane a nan Nijar da sauƙi to hanyoyin da muke unhwani da su eh, yanzu ɗin mun ga wanga ɗan uwa namu zancen dai zangina bisa harka ka telecommunication eh, dubaru na na zamani mm-hmm. kenan mu unhwani sosai da su don mu kwatanta mutane ai unhwani da internet mm-hmm. eh, da duk abin da ya kamata na telecommunication a waya a bada information sosai kasashe biske nan a safa da sit abin da ake cima sit web wanda in ka buga daga internet mm-hmm. bisa na'uraka. za ka samu cikakken bayani bisa abin da ake cima safam mm. duk tsare-tsaren da ake yi edition din lokacin da za a yi shi lokacin da eh, ya kamata ka yi reservation ɗinka dan a yanzu din ma bisa tsarin da muke yi sit din ma wurin da ake wannan baji koli an tsara wurin bisa takarda an yi market an yi plan din mm, kowace runwa da lambar ta kenan waɗanda sun ka reservation su da sun san wurin da ya sun sun san wurin da ya kamata su yi reserve su san wurin da suke so sai ka ce a to ni wa garin mai lamba kaza ita ce zan ba da kuɗin zan zuba kuɗin kuma an ɗauki hanya ba sai ka zo da kuɗin ka ba akwai hanya sosai yanzu na mutane za ka ta biyan bukata ta aiko kuɗi eh, sai ka yi taka reservation a jimarun haka. to madalla malam umaru ya kake ganin makomar irin waɗannan bukukuwa da baje koli a cikin wannan ƙasa tamu a gurguje ganin lokaci ya ƙure mana. to abun sai mu ci alhamdulillah amma ya kamata mu yi nazari mu ɗauki matakai sosai tun abu ne da ake ce ma mondialization yanzu nan mhm. abun ya yi kare kan mu je abun ya yi kare wato gogayya ce ma yanzu a wannan lokaci a wannan lokaci kan mu je dan eh, mangwaron da muke lasa kai je kubce mana wani ya tare ya karbe ya mm. yi da ga wato dai a zame zamse a yi aiki yan kasa su yi aiki kuma gwamnati taimaka na hode shi zu kuma ga dan uwana mu zangane ya hode shi bun da ya kamata eh, tambaya ce muke da gwamnati an tuka da babban murya wannan wurin na irin waɗanga eh, baje koli masu muhimmanci a samu wuri wanda za a kibewa da tankan na wannan baje koli wurin da ake bamu yanzu din wurin mun ɗauke shi amma ba dan ya gamshe mu ana yi ne haka nan wurin ma shi da kanshi yanzu nan ya mace mana wurin ma ya mace mana kuma tsarin shi ba irin tsarin da muke so ne ba na a zo a yi kam abin da ake cewa block administrative inda ma'aikata suke ba da wurin da ya kamata a buga ruhuna ruhuna kuma ana ruhuna akwai kala kala kategori kategori ce akwai kategori eh, standing waɗanne kamfanoni masu masu girma mhm. akwai kuma masu karamin hali masu kai bala mhm. don wannan tsari ne mu wajen safam da sha mun yi shi bisa tsari wannan abin da ake cewa plan market da mun yi shi yanzu abin da muke jira kawai a bamu wannan fili wannan fili an same shi ba na safam kawai ne na kowa ne na kasa ci duk wanda ya kamata wanda ke da gurin yin wata babba exposition hakan ga ya zo a bashi dama ya yi exposition din shi exposition ce in ta kasuwanci ce in ta sahel ce inda ake bunkasa harkar noma noma da da kiwo eh, na sani ne da sani din mm. duk kowa in fuwar ce wadda ake waɗanga fuwar kun wadda ake fuwar ko ina bar ta gaske an yame wannan bai kamata ba ku zo ku tar da mutane sun buga runhunoni a ƙasa cikin ga titi hakan ga wannan ba tsari ne ya kamata a samu wuri dai wanda an kai eh, dan wannan aiki to wannan shi ne muke neman gwamnati a taimaka mana dan kuma gobe kan mai cizon hannu abun ya kuce mana. to madalla masu sauraron studio kalangu ina ganin da haka za mu cewa haka mun zo ƙarshen wannan ta mu ta wadda ta mai da hankali kan maudu'i mai muhimmanci na tsara mayan bukukuwan baje koli da sauransu a ƙasar mu ta Nijar wacce riba ce Nijar take samu da kuma al'ummata. Bakin da muka gayyato cikin wannan mahara mun gayyato Malam Umaru arzuka mai ba da shawara ta fasaha tsarin wato shirya baje kolin ƙasa da ƙasa na aikin hannu na mata da ake kira SAFEM da kuma Malam Salim Salim Zangina shugaban wannan wannan baje koli na ƙasa na watsa labarai kan ci gaba a wannan ƙasa ta mu ta Nijar eh, sane da eh, abin da zamu rike akan batutuwan da muka tattauna kan su da abin da suka baina shine dai an san da shirya mayan bukukuwa a wannan ƙasa ta mu ta Nijar suna kawo babbar riba ta fuskar tattalin arziki ta fuskar ci gaban zamantakewa al'umma fuskar kuma ɗaukaka sunan wannan ƙasa ta mu ta Nijar duka muna fata waɗannan batutuwa da suka kawo na cewa suna fata magabata wannan ƙasa ta mu ta Nijar Nijar su mai da hankali na kawo goyon baya ga irin waɗannan bukukuwa da baje koli da ake shiryawa don kada irin waɗannan bukukuwa su rika koma a wasu ƙasashen waje. Ba ma fata haka abin da muke fata shine gwamnati ta sa hankali na taimaka ma duk 'yan ƙasa da suke fatan kawo tsari da bunƙasa irin waɗannan mayan bukukuwa na baje koli domin Nijar ce za ta amfana. Mun gode eh, Umaru Arzika da kuma Malam Salim Salim Zangina da suka amince shi Zangina mun same shi a kai tsaye na samu taimakon malam isa lauli a bisa kan injin neman ma'adani ke ce da ku a huta lafiya sai kuma mako na gaba idan allah kai mu.